بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau wannan safiya ta asabar da izinin Allah za mu tashi a babi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka muwaɗa na imam malik ibn anas safiya ta hudu ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1431 a karatunmu da ya gabata mun yi karatu ne ƙarshen babi na bakwai babu nikahil muhallil wa ma ashbaha babu da yi maganar nikahul muhallil aure na wanda ke halattawa wa ma ashbahu da waɗanda suka kama da su idan aka ce aure na wanda ke halattawa mana bayan mutum ya saki mata shi saki uku ya gama kumfar baki an ce ya haƙuri ce wallahi ya ƙara mata an an diddai sai ya dawo kuma yake santa malamai sukan ce mutum in yi irin wannan mawaici ba ga Allah ta'ala ya jarrabe shi da san matar ba to sai ya zo kuma yana neman ya aure ta kuma gashi an faɗa an ce in mutum ya raba da matar shi saki uku ba za ta koma wurin shi ba sai ta auri wani mijin wani mijin ɗin kuma na biyun ya sa da ita sannan in taso ta haɗa su sai rabu in ya dawo in ta dawo ya halatta wancan mijin na farko ya aure ta to yanzu ya halatta su haɗa baki da wani ya aure ta idan ya aure ta aka ɗan samu kwanaki kawai ya sako ta to wannan na biyun da aka haɗa bakin da shi shi ayi kira al wanda ya halatta shi ake kira bunsurin aro bunsuru ne da aka are shi don zai yi wani aiki na ɗan wani lokaci kaga wannan ne nikahun muhallil man karanta hadisai a ciki bai halatta ba bai halatta mutum ya yi wannan ba saboda haka abin da ake bukata ga dukkan mutumin da ya saki mata shi saki uku suka rabu da saki uku to abu na farko sai ta je ta auri wani mijin idan ta auri wani mijin ɗaya kenan ya sadu da ita biyu kenan tasu ta haɗa su ta fito to sannan zai aure ta amma ko da ta je ta auri wani mijin sai ya zamana bai sayar da ita ba tasu ta haɗa su ta fito ba za ta sake koma wurin mijinta na fari ba mun karanta hadisi kan wannan hadisin waccan mata da ta je wurin annabi sallam ya ce na naga kamar kina so ki koma wurin mijinki na farko ce ai ba zai yiwu ba hatta ta zuƙal usaila haka nan kuma na biyu idan haɗa baki aka yi to ko da abin nan miji na biyun ya sayar da ita tun inda aka binciko haɗa baki ne wannan auren bai yi ba sai an sake wani sai an ɓata shi kuma shi shine abin na fatawar malik da muka karanta na karshe ƙala malik rahimahullah fil muhallil dangane da wanda yake halatawa ma'ana gunsurin aro kenan hula yi yuqimu ala nikahi dhalik ba za a tabbatar da shi akan wannan auren da aka haɗa baki da shi aka ce ya aure ta bayan wani lokaci ya sauko ta ba hatta yastaqbila nikahan jadidan har sai an fuskanci wani sabon aure ɗin fa in asabaha fi zalika ko da shi miji na biyun ya sare ta a wannan auren da aka haɗa baki da shi falaha maharuha eh ta ci sadakinta amma kan auren bai zama wanda zai halatta ma mijinta na farko da aka kulla bakin da shi ba ba zai yi ba sai ta je ta auri wani sabon mijin ya san yana so aka yi ta bashi baki haƙuri ci ya saka aka ce ka haƙuri ci wallahi ya ƙara mata aka sake bashi hakuri ci wallahi ya ƙara mata ba wafa ya sake ta ba a ya kara mata shi za a yi wa haka sai daga baya kuma zai ta cewar <laughs> zai ta ce to ai malamai sun san addu'a da ake wajen mai da aure ba wani addu'a da ake wajen mai da aure aure yana hannunka kawai in ka sake shi wani ya ɗauka shi kenan Allah ta'ala ya sauke da izinin Allah ta'ala za mu tashi babi na takwas babu ma la yujma'u bainahu minan nisa' babin da zai mana bayanin matan da ba a haɗa su lokaci guda da zaman aure ko da mulki na bayi a lokaci guda mun gane maganar waɗannan bai halatta ka haɗa su lokaci guda su zauna a matsayin matanka na aure wannan baya hana cewa in ka auri wannan wani lokaci kuka rabu ko ta rasu ko ka sake ta ka auri wata a cikinsu amma abin da ake magana shine haɗawa Allah ta'ala ya mana maganar da yake lissafa mana matan da bai halatta aure su ba wala tankihu ma naka aba'ukum min uku naka aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf har yace hurmat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhut wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad wa an tajma'u bayna al-ukhtayn haramun ne ku hada auren yan uwa mata guda biyu a me aka haramta aljam'u wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad inna allaha kana ghafurur rahima bai halatta ka haɗa. al'uktaini muna da al'ukutu guda nawa guda biyu ko guda uku yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya yar uwa uba ɗaya yar uwa uwa ɗaya kun gano wannan ko al'uktaini al ta shiga al ce kuma al-jinsiyya al-istighraqiyya tufidul umum saboda ka dukkan jinsi na yan uwa haramun ne ka auri mace ka auri yar uwata uwa ɗaya uba ɗaya ko ka auri yar uwata uba ɗaya ko ka auri yar uwata uwa ɗaya ka haɗa su lokaci guda wannan shine abin da yake haramun ɗin. amma in ka auri ya daga baya ko sai ta rasu aka aura maka kanwa wannan ya halatta sai dai ba wa aura maka ita da zumman cewar ita yayar ba sai an raba gadanta ba ita kai wannan za a wanko ta ne a kawo ta yake na sai ta sai ta zauna kan abin da ya yi ta mutu ta bari ya kaga wannan wancan ayi ya zama rasu ne sai an raba shi wannan kuma yawa yusikum Allah fi auladikum li zakari mai sulhar al-unsay kun gano wannan in ba kuma ta ba sayyidina Usman radiyallahu an ya auri ɗaya daga cikin ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta rasu sai sake ƙara mashi wata da ta rasu ce da muna da wata da mun ƙara maka isa ya kiran shi zunurain wanda ya auri ‘ya'yan manzan Allah na cikin sallallahu alaihi wasallam ya auri ‘ya'yan shi guda biyu ina fatan mun fahimci wannan ai kaga daban-daban yi auren ba haɗa su yi lokaci guda ba to shine maganar mu yau babu ma la yujma'u bainahu minan nisa babu da zai mana bayanin matan da ba a haɗa su lokaci guda a aure ko a matsayin bayi yanzu mun samu a kenan a watan ayar mun sami yan uwa kun gane ko wal uktu min ayil jihati kanat kenan min ayil jihad inji imam rabi amma ba a baban aure ba al uktu min ayil jihad ko dai uwa ɗaya uba ɗaya ko uba daya ko uwa ɗaya waɗannan ba a haɗa su lokaci guda a matsayin matanka na aure shi ne abin da yake haram amma ɗaya ta rasu ka auri ɗayar ko ɗaya ta rabu ku rabu da ita ka auri ɗayar wannan ya halatta kun gane ko yawwa to abin ya tsaya ga yan uwa kadai قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وحدثني يحيى أم مالك شي عبيد الله ابن يحيى الليثي ɗane na ciki ga yahaya ibn yahaya al-laifi muna da yahaya ibn yahaya al-laifi muna da yahaya ibn yahaya at-taimi me ba mun su wannan al-laifi wancan at-taimi shekul bukhari ne at-taimi shine imam bukhari ya rawaito hadisinsa yana abin na galibin ashabu kutubu sita sun rawaito hadisinsa amma shi yahya ibn yahya al-laiti ba su rawaito hadisinsa ba kun gane bambancin ko yahya ibn yahya al-laiti shine rawi na muwatta yahya ibn yahya at-taimi shine shaykhul bukhari an malik daga malik ibn anas imamu dar al-hijra an abu zinad daga abu zinad abdullahi ibn zakawan abu zinad aga ni mai tana da me kenan tana da fataha ba tana da shadda da fataha ba ba abu zinad ba an abu zinad an al-a'raj daga a'raj abdurrahman bin hurmus ana bi hurairah radiyallahu an daga aba hurairah ta Allah yadda da shi abdurrahman bin sakhar alal asah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal daga maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a hada tsakanin mace da gwaggwanta kana auren mace kuma kana auren gwaggwanta idan aka ce goggo ita ce war uwa abin war uba ko kanwar uba yar uwar uba yar uwar mahaifinka yaye shi ko kanwar shi kun gane wannan ko ita ce ake nufi to mace ce ka aure ta wacce za ka aura ta biyu da ita da mahaifinka ko mahaifiyarta na barakallahu fik da saka alkhairi da ita da mahaifinta yan uwa ne na juna man gano wannan ba a haɗa su zama aure wannan ya nuna kenan inda daban-daban ne ba wani aibu a kai mun gane maganar ita ɗin da ita da 'yar uwar mahaifinta magace in daban-daban ne in ba haɗawa ba ne haka ba wani laifi kenan da wannan ka auri wannan sai ta rasu ko rabu ya halatta ka auri waccan amma ka haɗa su lokaci guda shine abin da yake haramu kaga yanzu wannan ƙari ne na bayani na hukunce-hukunce akan abin da Allah ta'ala i bayani shi na wa an tajma'u bainal ukhtaini kaga a waccan ayar ta suratul nisa'i abu ɗaya Allah ya haramta a haɗa shine yan uwa mata amma hadisi ya kara da la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a hada mace da gwaggwanta a zaman aure wala yujma'u wala bainal mar'ati wa khalatiha hakan nan tsakanin mace da innata idan ce khala ita ce yar uwar uwa ko dan uwan uwa a kira shi khal ko yar uwar uwa a kira ta khala mahaifiyarka to kanwata koyarta ita ya kira khala haka ne yanzu matar da ka aura to wacce kake so ka sake aura da ita wacce wacce ka aura da wacce kake so ka sake aura ita wacce kake so ka sake aura din da ita da mahaifiyar wacce ka aura yan uwan juna ne a ga wannan bai halatta ka hada su a zaman aure kun fahimci wannan da ke ku a ga zama aure yana da abin nan ne to amma akwai mafsada da zai iya biyo baya wanda yake zafin kishi sai ya rage zumuncin da ke tsakanin su ga ubangiji Allah ta'ala ya tabbatar da asadar da zumunci ko wasu abubuwa da su wasu faru sai aka hana musulunci ya hana a haɗa aure tsakanin su nan eh ko ta fito daga cikin waccan jiha ɗin. Allah ya sauke to waɗannan ba haɗa tsakaninsu da aure mutum ba haɗa tsakanin matashi da gwaggwanta ko da innata to idan aka yi auren lokaci guda dot karfe biyu da rabi aka ɗaura auren na duka su biyun ya auren kenan yake eh a ai ba ɗayan ba duka biyu ba duka biyu ba waya ce lokaci guda aka ɗaura su eh eh, eh auren biyu ba amma idan ka auri ɗaya sai daga baya za ka aka ɗauri ɗaya ɗin minti biyar tsakanin su minti goma minti ɗari awa uku awa kwana wata ɗaya wata biyu to na biyu ne bai ɗauri ba kun gane bambancin eh idan lokaci guda aka ɗaura auren cikin karfe biyu da rabi na ranar juma'a misali aka ɗaura auren duka an ɗaura ɗaya a wancan unguwa ɗaya a unguwa to duka auren bai ɗauru ba saboda kaga an yi jam'i ne lokaci guda kun gani to amma idan ka aure ɗaya sai daga baya ne ka aure ɗayar to ita wacce aka aura in baka manta ba ta sanadiyyata ne ya zama na ka haɗa su aure ko to ita wacce ka aura ɗin ita ce auren ta biyu ba ta baya din kenan ma'ana ka auri kanwa a wannan juma'ar ka fahimci wannan ko da juma'a ta dawo sai ka auri yatta yanzu wani aure ne na biyu nayar shi ne na biyu to wani auren biyu ba bai ɗauri ba wannan to amma da yar da kanwar ita ka ga yar amina ka fahimci wannan ko tana da wan uba amina sai aka kulla auren amina ka gama zirga-zirgar ka ashe tana da kanwa a kaduna kuma kun je kaduna kun ji musabaka ko kun je mrs <laughs> kun gano wannan ko sai ka haɗu da wata a kaduna can ma sai aka gama auren a can aka gama dozir zirga-zirga kai baka san yan uwan juna ba ne su ma ba sani ai kasan wannan ita ce tambayar da za a yi maka a ce malata in ba a sani ba fa eh shi dole ya riga yayi kada a ce mai auren bai yi ba sai ce to mal in ba a sani ba fa <laughs> to ai duka ba tambayar an riga abin da ke nago sai da mana an daura su gaba ɗaya karfe biyu da rabi a ga auren gaba ana daura sai ka samu labari auren kaga gaba ɗaya bai daura ba kenan sai ka zaɓi wata sai a daura a cikin biyu kun gane maganar cikin biyu sai ka zaɓi wata sai wancan ɗaurin da aka yi bai ɗauru ba ya kwance eh? eh sai ka zaɓi ɗaya a ciki sai a ɗaura to idan kuma sai da aka ɗaura ta kaduna aka kawo ta sai aka zo aka kawo ta mina kenan sai aka ɗaura ta bayan sati ɗaya juma'a tana da sai aka ɗaura ɗayar ana shigo da ita yan kawo amarya ita uwar gida ta je ta duba sai ta kanwata ce shikenan ganin da ta yi nan nan a ya warware maka aure na ta biyu eh ta biyun ba ka gane wani ɗin ko ta biyu wacce ita ce aka ɗaura daga baya ita ce auren ta warware yawwa to na karfe uku shi ne biyu ba a shi aka ɗaura daga baya ta sanadiyar shi ne ta sanadiyar na biyu ne ai ya zama na an ta jama'u din kuka haɗa amma lokacin da ka aure na farko ka ɗaure na farko ai baka haɗa aure tsakanin yan uwa guda biyu ba amma da ka aure na biyu ta sanadiyar na biyu ne sai ya haɗu shi kenan mun fahimci maganar ko nam a to shi kenan mana a yayi mana ai abin da ake bukata shine yan uwan juna amma dai ba yan uwan juna ne abin nan kowanne tsuntsu kukan gidansu yake shi nan kawai a daura lokaci guda guda hudun mana alaikum salam eh, eh. aure babu aure ya tashi aure bai ba ai auren ne kulla auren ne ya bata auren ba wai da koli ko rashin da koli ba eh yanzu sai alkali ya bincika cewar da gaske ne ba a sani ba kun gane ko idan da gaske ne ba idan eh ya tabbatar da an sani dole ya dan horar da su da wani ba zai zama cikin shibhun nikahi ba kenan qala rahimahullahu azza wa jalla wannan hadisi bukhari da muslim da turmuzi da abu dauda da ibn maja da nasai da ahmad da sun roito shi an maliki an yi haya bin sa'id an sa'id bin musayyaf annahu kana yaqul yunha an tunka hal mar'atu ala ammatiha aw ala khalatiha wa an yata ar-rajul walidatan wa hiya wa fi batniha janin an maliki an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari an sa'id ibn musayyab daga sa'id dan musayyab annahu kana yaqul lalle shi sa'id dan musayyab ya kasance yana cewa yunha an yi hani an tunka mar'atu ala ammatiha a auren mace tare da gwaggwanta da mace ga gwaggwanta goggo ita ce yar uwar uba ko yar kanwashi ko yashi ita ce to mace ce sai ka aure ta kuma ka auri kanwar mahaifinta ka fahimci wannan ko watakila ranar da mahaifinta ya rasu a eh, abin nan ranar da mahaifinta ya haife ta ranar da shi ma kuma mahaifiyar shi ta haife ta iya sun taso kai guda 'yan mata ne amma kuma ɗaya gwaggon ɗaya ce ana samu wani kuma samu da yawa sosai da sosai sun so kai guda amma wannan yana tabaka ta farko wannan yana tabaka ta biyu kana balle ko mutum ya yi tsammanin cewar ta ai wacce tsohuwa ce wannan ba tsohuwa ba ce mun sha maimaita kwakwalwa ku so ake ta zama wankakkiya abubuwa da yawa ka hararo su balle kuma wannan zai yi ma ya samu sosai da sosai annahu kana kul ya kasance yana cewa yunha an hana an tunka almar'atu ala ammatiha a auri mace sannan a auri kuma gwaggwanta ko goggo da mace aw khalatiha ko kuma innata yar uwar uwa kenan wa an yata ar-rajulu walidatan kuma an hana mutum ya sadu da mace da baiwa wa fi batniha janinun li ghairihi a cikin tana da juna biyu wanda yake juna biyun nan na wani ne wani ko shine wa an tuta wal hamil an sallam ya hana a sari da mace mai juna biyu ma'ana baiwa da mutum ya saya ko mutum ya samu tana da juna biyu to haramun ne kuma isa da ita har sai ta haihu isa ya cewa fi batni ha janinu le ghairihi akwai yaro wanda yake ba nashi ba ne wannan babi kenan na abin da ke mana bayani na hada aure tsakanin wancan da wancan idan maka tara hadisai wannan hadisai guda biyu da ayi qur'ani ya nuna mana ba hada tsakanin yar uwa da yar uwa eh ba hada tsakanin mace da gwaggwanta ba haɗa tsakanin mace da innarta a wurin aure an fahimci wannan su yi zama aure lokaci guda wannan bai halitta ba domin Allah ta'ala ce wa an tajma obin al ni illa ma qad salam sunna kuma ta yi bayanin waɗannan al'amura a wannan ba wani abin nan wa ya auri kanwa kani ya auriya ya halatta a ko gwada suke suka fito ko wasan da ne ne <laughs> eh. gama wani babu nan nan gaba zai halatta ya halatta uba ya auri uwa ɗaya ya auri ya Eh? ba wai ana yi ba ana yi ba shine dalili ba malam ya haya ya halatta shine dalili ko bai halatta ba eh ya halatta ya halatta mutum yana da ya ya ya auri mace ta haihu dan ya auri ita babu ma la yajuzu min nikahi rajuli umma mar'atihi babu ma la juzu min nikahin rajuli umma mar'atihi babin da zai mana bayanin bai halatta ban mutum ya auri mahaifiyar shi shine umma mar'atihi umma imra'atihi mahaifiyar shi bai halatta ba domin Allah ta'ala ya faɗa yace hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har ya ce wa ummahatu nisa'ikum wa ummahatu nisa'ikum da iyaye mata na matayenku matarka da kake aure in ka yi aure to bai halatta kuma ka auri mahaifiyarta ba an gane maganar mun gane surar matar aure da kake aure to mahaifiyarta bai halatta ka aure ta ba kuma haramun ne to قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رجل تزوج مرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما شرط في الربائب ka malami malam wallahi ya ce wa ni yahya an malik kuma yahya ibn yahya al-laifi ya karantar da ni dai wannan hadisi daga wurin malamin shi malik mun sha maimaita wannan ruwaya ta yahya ibn yahya tana daga cikin ruwaya da tafi yawa a nan muwadda amma muwadda din yana da ruwayoyi da yawa akwai ruwayar yahya ibn yahya al-laifi ka san ta akwai ruwayar abu mus'ab no kenan akwai ruwayar ibn qasim akwai ruwayar ibn wahab akwai ruwayar alƙanabi biyar akwai ruwayar abdurrahman bin zayyad ita ce wannan ai in ba kuma ta ba ai malik ya yi ruwayar abdurrahman bin zayyad daga baya kuma je ruwaya a wurin abin nan ne a alisi ya yi ruwaya a wurin abdurrahman bin zayyad daga baya kuma je sake ruwaya wurin malik ibn anas so akwai ruwayoyi da yawa <coughs> amma wannan ruwaya ta ya ibn ne al alisi ta daga cikin ruwaya da Allah ta'ala sanya mata karbuwa kusan ko ina a duniya ita ake karantawa a muwadda kusan ko ina ce an yahya bin sa'id daga yahya ibn sa'id kun ga muna da yahya da yawa fa yahya ibn yahya al-laythi yahya ibn yahya at-taymi yahya ibn sa'id akwai yahya ibn yahya ibn yahya tabaka yahya guda nawa kenan guda uku kenan shi yahya ibn sa'id al-ansari wani alkali ne a garin madina annahu qal shi yahya ibn sa'id al-ansari ya ce su ila zaidu ibn thabit an tambayi zaidu ibn thabit wa kenan masana ilimin gado kenan aka ce ala gafata malam an rajulin ta zawaji mar'atan dangane da mutumin da ya auri wata mace da ya auri macen sun kaha sannan sai ya rabu da ita ya sake ta kenan ko suka rabu qabala an yusibaha kafin su tare kafin ya sayar da ita sai suka rabu tambayar ita ce hal ta hilo lahu ummuha to ya halatta mutumin ya auri mahaifiyarta kun gane tambayar mutum ne ya auri mace da ya auri yarinyar ba su tare da juna ba sai ya ga mahaifiyarta bayan sun rabu da 'yar sai ya ga mahaifiyarta ya halatta ya auri mahaifiyar? Ah, eh, ana magana ya halatta ne ba ana magana zai dago zai dago eh limaman ɗaura wuri sun ci bai halatta ba ba aulu ba ba aulu a ciki oh, na ga mugunci aulu na ga aulu o oh, to shi ke faƙala zair bin sabit sai zair bin sabit ya ce la bai halatta ya aure ta ba ya ce al'ummu mubahama uwa Allah ta'ala ya sanya ta ba tare da sharaɗi ba ba a yi mana bayanin uwa ba cewa aka yi da mu wa umma ummahatu nisa'ikum Allah ta yi hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku ku auri iyayenku mata wa banatukum an haramta muku ku auri ƴaƴanku mata sai ya ce wa ummahatu nisa'ikum har zuwa can kenan ya ce an haramta muku ku auri matan iyayen matanku ana ɗaura aure da wannan yarinya uwata ta zama wa ummahatu nisa'ikum ko ba yake ba an kawo wani sharadi an ce sai an tare ko ba sai an tare ba ba a kawo wannan ba shi sai ya ce al'ummu mubhama uwa ba a sa mata sharadi ba ya ce wa inna laisa fiha shartun babu wani shar'i da aka sanya ma uwa aka ce sai an tare da yar sannan uwar ta zama haram kun gane wannan da kyau ko ba a ce sai an tare da yar sannan uwar ta zama haramun ba cewa aka kawo wa umma ummahatu nisa'ikum da iyaye mata na matan da kuke aure shikenan muddin an ɗaura aure da kai wannan yarinya an ɗaura mata aure da kai to uwarta ta ga umma umma ummahatu nisa'ikum yanzu an kasa keta ita dai waccan sunanta ma sunan mahaifiyar matakka wacce kuka rabu ko ba ka yake ba yawwa ya ce wa inna masharɗu fin raba'ibi aka sanya masharɗi su ne ‘ya'ya na mata su aka sanya masharɗi aka ce abubana wa ummahatun sa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum wa ba agola kenan agola su aka sanya masharɗi aka ce hurrimat alaikum hatukun wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul aki wa banatul ukhut wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum in an ce raba'ib jam'i ne na arrabibatu idan aka ce arrabibatu ita ce agola idan haka ce agwala ita ce yar da matakka da ka auro ta zo da ita ita ce ka gano wannan sai da ka auro ta sai ta taho ta da sai ta taho da ita don Allah ta fi hujurikum khair abin nan mazhabin ibn hazm al-zahiri yace agola ta matakka da da ka auro mata sai ta zo da ita sharadi ne ya zamana matar ta zo da ita dan Allah ta'ala ce wa rabai lati fi hujurikum ma'ana da yanzu da kai aure matar da ka auro sai ta taho da yarinya kun gane wannan da kyau ko kaga yanzu wannan yarinya Allah ta fi hujurikum kenan suna abin nan tare ne a ɗakin ka ko ba ka ba yawwa to wannan su ne ake magana amma ba shi da mafahimcewar to malam wacce kuma uwarta bata zo da ita wafa ma'ana da aka ɗaura aure da uwar sai uwar bata zo da ita wata batta a gida yadda ce amma bata taho da ita ba duk kowace di Allah ta'ala ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin idan ka auri mace sai ka sake ta baka sadi da ita ba ya halatta ka auri yarta shine karshen lissafi din ka auri mace ba ku tare ba sai ka ga yar kawai an ɗaura aure da safe da yamma kawai sai ga wasu zo kallon ɗaki waye waye aka kace wacan fa ai diyar matar da ka aura ce a wallahi da sake sai ka saki uwar ya halatta ka aure yar eh <laughs> eh to malamari je kada yi jiwon gafiyar bai da wana eh sai ga uwar ta ce ba komai wato ko yan gana da kuɗi sai a ce komai ba komai sai a ce to a ya halatta eh in dai gana da kuɗi ba amma in malinta ce in waye za a ce kai wannan karatun zamani ne mu san da shi ba amma in akwai kuɗi sai a ce ai ya halatta <laughs> eh Allah ya sauwaki ma'ana idan mutum ya auri ya auri ya babu sharaɗi uwarta haramun ne a gare shi ko ya sadu da 'yar ko bai sadu ita ba amma idan ya auri uwa to sharaɗi ne sai in ya sadu da ita sannan yadda ta zama haramun a gare shi kun gane maganar na Allah ta'ala ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati da khaltun bihin na matan da kuka sadu da su fa in lam takunu da khaltun bihinna wala juna alaikum sai Allah ta'ala yi bayanin wancan mafhumi din da zaka iya magana da yace min kuma allati da khaltun bihin daga matan da kuka sadu da su maimakon ka ce to mala in kuma ba sadu da su ba ba sai Allah ya ce fa in lam takunu da khaltun bihinna fala juna alaikum idan ba sadu da matan ba babu laifi ku aure 'ya'yansu babu laifi ka saki uwar sai ka auri yar wanda ya ce bai halatta ba to yana da shubha ka zare mai shubhar ba wai yana da dalili ba shubha al'ada yake da ita in kuma ya to zai tsare ta lasan kenan zai zama cikin zire fir'auna in waje hadu biya kenan wasu ta kanata an fusu mu zulman wa in ba haka ba wanda lafazi aka amfani da shi وحلائل أبنائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم لا النافية للجنس جناح شيني اسم لا دو wani jinsi na sabo na laifi babu shi babu wani laifi halas malas kun gano wannan da ke ku eh eh dama tana da rabi ai tana da rabi ana daura aure amin yi maganar ko ana daura aure a cin rabi duk abin da aka yi da ya ci rabi yanzu sai ke ciko ke ka auro yar eh, eh? a sai araba musu musu nan wato eh a an wuce shi a wuce shi irin wani sai ka rubuta in ha gama sai ki tambaya kullun karatu shi ke maganin dukkan al'amura gaskiya karatu shi ne magani amma cewar bai halatta ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba duk ba naka ba ne وحدثني عن مالك أن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد لابنتي إذا لم تكن لابنة مست فأرخص في ذلك ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما شرط في الربائب فرجع ابن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق مرأته كاد ما كان ماله وحدثني عن مالك عن غير واحد daga mutane masu tarin yawa ba ma mutum ɗaya ba ya ce anna abdullahi bin mas'udin lalle abdullahi dan mas'ud ustuftiya wa huwa bil kufa an nemi fatawar shi shi a lokacin yana kufa domin bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam shiga gari suka fa shiga ƙauyuka suka yi a ah, to in ban da maka da madina ko yana ƙauye ne yawwa shiga ƙauyuka suka yi fa suka koma can da zama abdullahi dan mas'ud shine wanda ya tare kufa baki ɗayanta tafsiri da ƙira'a da fiƙihu da hadisi da komai shi ya tara can abdullahi dan abbas shi ya tara makka ubay ibn ka'ab a tafsiri shi ya rike madina abu darda shi ya rike sham kun gane magana ko uqubatu ibn nafi' shi ya tara masar ga jihadi ga haddasana sahabban na haka suka tare suka dare gaba ɗaya ba wai ba sa san madinan ba su je su yada ilimi shine wajibin da ke kansu su abdullahi ibn umar duk suna garin madina akwai sahabai da yawa a garin madina kun gane wannan ko amma da yawa kuma sun bar gari sun bar garin madina suna ji suna gani suna son ta ba ba sa son ta ba domin su isa su je su ga sun isa da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka Abdullahi bin Mas'ud shine wanda ya rike garin Kufa Abdullahi dan Mas'ud yana garin Kufa aka nemi fatawar shi an nikahal al'ummi ba da libna gane da ya halatta mutum ya auri uwa bayan ya auri ya lam takun libnatu musat idan ita yar ba a taba ta ba magana mu ta farko kenan ko ya halatta idan mutum ya auri ya bai sadu da yar ba ya raba da ita ya wata ya halatta bai halatta ba amma wanne ne ya halatta mutum ya saki uwa ya auri ya shi ne abin da ya halatta to shi sai ake mai tambayar ya halatta mutum ya auri uwa bayan ya auri ya mana yanzu kenan ya saki yar ya auri uwa kenan idza lam takul libnatu musat idan ita yar da ya saka bai taba ta ba fa arkhasa fi zalik sai abdullahi dan mas'ud ya ba da a ah, wannan ba komai ai abu ne mai sauki ai wannan akwai sassauci tunda akwai sharadin bai taba ta ba ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة سنة وترانا عبد الله بن مسعود سي إسو غرم مدينة أنا نيتو شيء أكو دبن دبات الصحابي أنا kun gane maganar ko akwai dubin dubatar sahabbai ana ga yanzu ya zo ƙarin ilimi kenan fasa ala an zalik sai yi tambaya dangane da waccan tambayar da aka yi mishi a garin kofa aka ce da shi me kun yi shiru aka ce mai tambayar da aka yi mai aka yi mai uwa wanda ya auri ya ya halatta ya rabu da ita ya auri uwar in bai taba ta ba sai yi wannan tambayar fa ukhbira annahu laysa kama qal sai aka bashi bayanin cewa ai fatawar sabani yadda ya faɗa ne bai halaka ba ba kamar yadda ya faɗa ba wa inna ma shartu fi raba'ib ai abin da aka sanya ma sharɗi sune agololi wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin na matan da ku sadu da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum idan ba ku sadu da matan ba to babu laifi su aka sanya ma sharaɗi <laughs> faraja abin odin ilal kufa sai abdullahi dan masaudi ya koma garin kufa bayan ya gama abin da zai a madina yana shiga garin kufa sai ina zai nufa ba sai gida fitin da ya dawo daga tafiya falam yasul ila manzilihi bai kama hanyar gida ba bai je gida ba hatta atar rajula allazi aftahu bi kai tsaye ya huce wurin wancan mutumin da ime fatawa ya ce da shi ya halatta din nan mara amarahu an yi fari kamar atahu yau marta ya rabu da matar shi abin da ya fada din nan ba daidai ba ne ga wanda yake daidai eh to ana cewa salaf salaf ina ce waɗanda su ne salafawan to wannan ba shi ne tsantsar abin da za ka yi ba ko ba shi ne asalin salafiyancin ba to sai a ɗauki wani ɓangare ajiye wani ɓangare mutanen yarda Allah suke nema ba sa neman yardar mutane wa ka yarda da shi yayi yana da karatu ka yarda da shi ba shi da karatu wannan duk lokaci take buga shi yanzu ya zai yi ya ya tsayar a gaban Allah ta'ala Shi ne kawai abin da ke gaban shi to amma mutum ya yi fatawa an gamsar da shi daidai laifin fa kawai yanzu ya za a iya janye wannan magana ne Shi ne ba zai iya ba saboda haka ko dai ya ce akwai dalilai ko dai ya ce malamai sun yi sabani shi yanzu ba zai iya janye wannan abin da ya faɗa ba shine kawai wai ya ce shi ma ahalu sunna ne ko ya ce yana kan sunna ne sai ka sa ka rasa wa ke bi wato karatun so ake yi sunna ita za ta juya ka ba kai za ka juya ta ba kun gane maganar ko abdullahi dan mas'ud fa ana ya ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar ya karanta da karatun ibn ummi abd shi ne fa wanda annabi sallam ya bai tafkiri ya ce ku koyi karatun qur'ani daga wurin mutane guda hudu a ciki akwai abdullahi bin mas'ud ina ce shi ne wanda manzo Allah sallam ya ce zauna ka karanta min qur'ani ya ce ni kai fa aka saukarwa ya ce zaune Allah ne ya ce ce Allahu sammani Allah ne ya kira sunana ya ce in karanta kun gane maganar ana wasu ya ce abdullahi dan masauri ya zauna ya karanta mai qur'ani shi ya ce ya za a yi shi abdullahi dan masauri ya karanta wa manzan Allah bayan shi aka saukowa shi ne mutum na farko da ya karanta qur'ani cikin mutane a wurin shi kowa ya ji sannan kuma yanzu a ce in zauna an karanta mishi sai ce ya zauna Allah ne ya umarce shi sai ce Allahu sammani yanzu Allah ne ya kira sunana ya ce in karanta maka wani abu na biyu kuma kenan ya sake dama wucewa yanzu Allah ne ya kira ce in karanta maka ya koro mai karatu suratul nisa'i har zuwa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida sai maza Allah ya fashe da kuka sallallahu alaihi wasallam ka taba ji an faɗi su cikin waliyai idan waɗannan ba su zama waliyai ba soya waliyai to eh ake ne ko wai zama maulidi wa shi ma ana mai sitti shawal in ji wani ban kaɗaɗɗen malami wai ana mai sitti shawal wai maulidi a cikin rabi'u sani wai shi shine sitti shawal <laughs> wallahi tallahi idan malami ya bace fashe shedan a gaba yake tura shi shi yabo bayan shi watulu alayhi naba allazi ataynahu na fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى hawa fa هواه ka كمثل الكلب karga manta alkalbu fa shine wanda in ya sha ruwa sai an wanke so takwas ko so bakwai daya sai an sa kasa fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tutruku yalhas ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون wai kar a ce malami shi ba wancan Allah ya ce ataynahu ayatina ba shine karshen malamin tabba Allah ne ya ce malami shi din malami ne amma ga karshen shi da ta kasance Allah ya sauki malam Abdullahi dan Mas'ud kenan shi yasa da ake wannan magana kowa sai ya ce radiyallahu an saboda aiki ne sai ka yi jihadi da zuciyarka yana dawa daga garin Madina ba bai wuce gida ba zuwa iya samu wancan matar rabu da matarka abin da na faɗa ɗin nan ba daidai ba ne ga shi ga yadda yake daidai ga yadda yake daidai ga yadda yake daidai su yarda Allah suke nema nemi yarda Allah ka gama wallahi duk wani wanda ka nemi yarda shi zaka bata ma kanka lokaci ne kuma mai ahalari ya riga ya sauke wajibin shi yace wala yarda bi nafsihi bima yarda bihi al-muflisuna eh ma radiya bihil suna wallahi malam na kan mutum ya je shigar da kanshi kan halaka addinin nan ba naka bane yi abin da zai kara maka yarda mala Allah ya sauke Allah shi yi wallahi abu ne mai tsaurin gaske mutum ya ji irin wannan sannan kuma kafa ka manta za ka karanta karatu a ɗakinka a littafi sai ka karanta fatawa kai ke kaɗai da ka karanta ta sai ka ji ta yi maka haka ne ko ba ka bane kana gaba kaɗan minti biyu ba a yi ba sai ka karanta maganar wani malami da ta saba ma wannan sai ka ji zuciya kana kai-kai. ya za a ka kare waccan wacce ka fara karanta haka ne ko ba ka bane to balle a ce ka faɗi maganar wannan fa tsakanin kai kai kaɗai ne ka ce da ba Ba ka faɗa ma wani ba to ina ga ka faɗa ma wani ya za ka ga shedan ya bakka ka je ka ce abin da ka faɗa ɗin nan hmm? walakin jihadun waniya wallah mutum sai ya tsarkake zuciya za ka ji wani yana cewa shekara arba'in ya ɗauka yana neman tsarkin zuciya shi mala wani shekara kaza saboda shi ne nan ne za ka tabbata abin da ka faɗa ka yi don allah ne kawai ba don a yarda da kai ba kuma koya za ka yi sai ka jajirce shedan ne in ba makamin kare dangi ka zaro mai da shi ba wallahi ba zai baka ba to kamar ka to menene ai an yi sabani sabanin malamai kuma rahama ne bayan a da wata biyu wata uku kai ka soke wannan maganar to amma yanzu kuma kai kake nema ka dawo da ita to ko da ke da wani ya ce ka shi dai ba zai iya fitowa ya ce ya janya maganar da i ba kun gane wannan ko amma duk zai yi wata yana gefe amma ba zai iya fitowa ya janye ce magana da ya faɗa ɗin nan ya yi kuskure ɗan uwa wane ya na bahar da shi ga shi ga shi ba shi kenan ba ya iya kiran sunan wani ai sai ga yanzu ya tallata wancan kenan karatun ya zama kasuwanci Allah ya sauwake Allah ya tsare mana zukatunmu lai rayuwa ta magabata shine abin da mutum zai dinga karantawa ya ji shine malamai suka ce to yanzu ibn mas'ud ina ya je ya samu canjin fatawa madina ya je ya samu amalu ahalil madina kenan malamai masu sharhi kasan amalu ahalil madina yana daga cikin ayyuka da imam malik ibn anas sai kafa hujja da shi a garin madina kun gane maganar inda abdullahi bin mas'ud ai madina ije ya haɗu da malaman madina suka canza mashi fatawa tare da dalilai sai ya saki abin da yake kai mana yanzu ya bar abin da yake kai saboda amalu ahalil madina kenan kaji ta yi suka shigo eh eh yi eh, to amma ba su suka istinbaji din ba eh ai ba qur'ani ne yace inna mashartu abin nan ba ba qur'ani ne yace wa inna mashartu fil raba'ibi ba ko ba ka ba ko akwai a qur'ani wa inna mashartu fil raba'ibi ai ga babu su suka istinbati sai gano cewa gashi gashi gashi qala maliku rahimahullahu azza wa jal magana ta biyu idan mutum lalata yi da waccan fa yanzu kuma yazo ya auri wata yatta ya halatta ko bai halatta ba kun gane jimlar? ƙara malikun Allah azza wa jal في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكو أمها فيصيبها إنها لم تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم فإن لم يصب الأمة لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم bai ta wacce magana tana gaba wa qala malik rahimahullah fi rajuli takunu tahtahu almar'a mutumin da yake auren mace shine mace ta kasance a karkashin sa ba yana auren ta ba kenan thumma yakiu ummuha ummaha sannan sai ya auri mahaifiyarta fa yusibuha sai sai da mahaifiyar inna ta harumu alaihi mar'atuhu to abu na farko matar shi yar wannan matar ta bi kenan ko matar shi ta haramta a gare shi wai fariquhuma jami'an yayin zai rabu da su duka ya da uwa duk eh yanzu sai mun koma mun ga me yasa iya auren yana sani ko baya sani amma dai aure ko yana sani ko kuskure ne ko duk wani turanci da zai yi aure ya lalace e eh, kasan zai iya ce mato malam bai sani ba ne malam yaudara shi aka yi malam kaza ka kaza kaza <coughs> duk ya gama lissafa aure ya lalace wa ya rumani alaihi abadan suna zama haram a gare shi har abada idza kana qad asaba al um amma idan ya zama ya sayar da uwar fa in lam yasbil um idan bai sayar da uwar ba lam tahrum alaihi mar'atuhu matar shi yar uwar kenan ko ba ta haramta a gare shi ba wa farakar um sai rabu da uwar an garba mutum mutum yana auren ya kawai sai ya auri uwarta to idan ya tare da uwar gaba daya da uwar sun zama haramu a gare shi har abada kun gane wannan abu na biyu sai da mana da ya aure uwar bai tare da ita ba amma an ɗaura aure to a nan sai ya fahimta shi kenan sai ya rabu da uwar matashi tana nan tara a matsayin matar shi Allah ya sauke وقال مالك رحمه الله في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكو أمها فيصيبها إنه لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لأبيه ولا لابنه ولا تحل له بنتها ويحرم عليه مرأته وقال مالك رحمه الله فالرجل يتزوج المرأة dangane da mutumin da ke auren mace thumma yunki ummuha sannan sai ya auri uwarta kuma ya tare da ita irin na dazu kenan ko to anan innahu la tahillu lahu ummuha abadan masani fa uwarta ba ta zama halas a gare shi har abada ɗaya kenan wala ta hilu li abihi kuma baya halatta ba ta halatta ga baban shi wala libinhi ba ta halatta ga ɗan shi wala tahillu lahu bunatuha yatta ba ta halatta a gare shi wa ta harumu alaihi mar'atuhu matar da yake aure ma ta zama haramu a gare shi irin na ɗazu wasu abubuwan aka ƙara Allah shi kiyaye eh eh bai la ilaha illallah bai kawana ba gaba daya nan eh eh haramun ne ai eh shi sa ya ce ai wala ta hilu lahu banatuha eh ƴaƴanta wace ba wace ya aura din ba ma ƴaƴanta ma gaba ɗaya sun zama haram sannan abin nan inna wala ta hilu lahu abad la ta hilu lahu umma abadan wala ta hilu li abihi ita uwarta bai halatta shi mutumin baban shi ya aure ta ba domin ya aure mata ɗan shi kenan eh yau eh, to shi kenan ƙala malikun kenan wannan can ayoyin ne haɗa furu nasu da usul nasu ayi eh, mana قال مالك رحمه الله فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك من أجيبه فأما الزنا fa innahu la yuharrimu shay'an min zalik amma zina ba ta haramta da komai daga cikin abubuwan da muka ambata lianna allah tabaraka wa ta'ala qal wa ummahatu nisa'ikum wa ummahatu nisa'ikum allah ya faɗa fa inna ma harrama ma kana tazwijan abinda aka haramta shine abinda ya kasance aure shine abinda aka haramta walam yadhkur tahrima zina Allah ta'ala bai yi bayanin bai ambaci haramcin zina ba fa kullu tazawijin ala halal duk wani aure da aka yi shi yadda aka yi shi halas ne yusibu sahibu ra'atahu ta sanidiyar wannan auren mutum ya sayar da matar shi huwa bi manzilati halal to yana matsayi na aure na halas aure ne ka kawo sadaki da shaidu da komai aka yi shi wannan aure ne sunan shi kun bai ci wannan ko sai ya zama ashe uwar mata kashe a to wannan kuma ya tashi aiki ashe kaza ne wannan ya tashi aiki ashe kanwan mata kace yanzu wannan ya tashi aiki mun fahimci wannan da ke ku fa hadha alladhi sami'tu wallazi alayhi alayhi amru nasi indana akan wannan shine abin da naji shine kuma mutane suke akai babu nikahin rajuli umma mar'atin kada asabaha ala wajhi ma yukra سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك dai wannan karatun na babin gaba yana da alaka da wannan babin babu nikahin rajuli babin da zai mana bayanin auren da mutum zai yi na ummam ra'atin uwa ta mace kada asabaha mutumin ya sadu da uwar matar shi ala wajihin mayukura ta hanyar da aka haramta ya auren yake auren da matar shi ya lalace ko bai lalace ba Allah ya sauke اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم على ابراهيم wa ال ابراهيم wa العالمين انك نعم